kin gaya min ta yadda aka yi ka saci wayar bara ka yi ka sayo sabu tela na ja maku ne amma shine ka sake janyo mana wata magana kuma ka san kofar abu yana na mara mutunci kan mu zai dake kamar ya samu kalangu wallahi a satin da ya gabata cikin shirin da kowa sabon salo dan yaron nawa tiro kwaya ɗaya ka ɗauke shi ka kai shi gidan mai mali. waya dai ke cika ɗauka duk abin da na yi planning duk ya yi tsayar What is the meaning of this? Now, gode, my sweet Baban Badaru. mutane a tamfofinan da aka ban falla falla gara mai da su ɗaki tun da dai yanzu da masu halin beraye a gida Allah ya sa yanzu muna da masu halin beraye yawa ko da na ji mana baraka ya kamata ki sauya kalaman bakinki, wallahi idan kika ci gaba da gaya min irin wannan magana ko to komai zai iya faruwa ne an ki a sauya kalaman bakin nawa akwai abin da taka isa ki ne ko kuwa ƙarya ne miki to bari ki ji saboda kin je kun shirya munafurci da munafukar kawaki kyauta laliya kun shirya wasan kwaikwayo gani kike zan yadda cewa baki taka satar min waya bane kar Allah ya sa kar Allah ya sa ki daina din baraka wallahi na rantse da Allah idan kika kai ni karshe ko to komai zai iya faruwa da ke <laughs> to da ke ni da ke ni na ce tashi jiki da sauƙi wala ayuba na gode da irin wannan kulawa da kake bani allah ya ƙara arziki allah ya saka da alhairi hawa dai ana kama ai babu magana godiya tsakanina da kai ai tsakanina da kai babu wannan hmm, fata dai allah dai baka sauki allah ƙara ma sauki sannu malam kamai to ga wannan kayan marmarin a'a a'a kaka ce komai ba mala ayuba ai abin ya yi yawa haka ba komai ai ba yawa sai dai kai haƙuri to allah ya saka da alheri allah ya ƙara zumunci sannu hmm. allah ya ƙara sauƙi hmm. allah ya ƙara sauƙi to na gode malam kamai allah ya sauƙi to na gode malam ayuba allah ƙara zumunci amin amin na gode Allah ya sa albarka amin malam hankali fa Allah dai aka lafiya yawwa hala ya barka fito yi wallahi na fito Allah ya kara min lafiya amin Allah ya bai sauki amin ya Allah Allah ya bai sauki ne zan huce to idan ka je waje ai na ga majikin nasa da sauki Allah dai ya bashi lafiya amin amin ka ji labarin da ko maka garan wajen yar gidan shura ka kai wa kamata sabuwa to shi eh. Allah da ya shi sauki amin Allah ya ba kinga ta shi ki ce ku gaisa inna kuma in je in yi masa me ba na son iskanci ki tashi ki je na ce miki ku gaisa ko so kike hena ci mutuncin ki wesh rufa min asiri so kike ya ji wani ya rugo ya ji kina cewa wash eh za ki jaza min jaraba kenan hmm? ku ji min yarinya tafiya baban badara ka shigo gida kai tsaye haka? Ke dai bari, baraka. A gajiye nake tabbis. Kin san zaɓe yana karatowa. Mm, haka ne. Nan da can, jiya a garin nan. A gurin aiki sai da na ɗauki ba daɗi da 'yan banga siyasa. 'Yan banga? Sun kai guda goma in gaya miki kowanne ɗauke da makaminsa. Allah kuwa baban Badaru. Kwarai kuwa sun yi tsammanin lakwa-lakwa ne ba su san waye ni ba. To ma wai in ban da abinka baban Badaru kai da kake aikin gadi me zai haɗa ka da 'yan banga? Kin ji irin sai yake baka ce riba zace eh to ba sani ba. Baban Badaru. Ina so zan yi magana da kai idan da hali. To ba zai yiwu ba. sai ki jira idan ranar girkin ki zagayo in yaso sai ki tare shi ku yi magana haka kawai mutumin ya je ya yi aikin kwana ya dawo ko karin kumallo bai ba za a wani tare shi da magana to ba ta sabu ba gaskiya ne barin dan samu nutsuwa in an jima sai mu yi magana ki kwantar da hankalinki amma mata ni nan da kike gani ba abin da ba zan yi miki ba ke eh, zan iya yi miki rantsuwan ma har sai kin je haji <laughs> haji fa kace maka fa kake nufi kenan ah, kwarai kuwa kuma hajin ma ta banan nan bana banan nan <laughs> kaga ni fanna da abin yi a na sani amma akwai wani bayani da nake so ne miki hannatu shi fa aure da kike gani mukaddari ne Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa To, to, to. Wa nake gani yanzu a kofar gidan nan nawa haka? Ni ne wallahi nu kansila naka ne. <laughs> Yanzu kai nuhu ko kunya baka ji ba na zuwa nan? Ko kunyar zuwa nan baka ji ba nuhu? lalle na tabbatar da cewa 'yan siyasa wallahi tallahi ba ku da kunya yawancin ku ku dole a samu marasa kunya irin ka marasa mutunci ni za ka yi wa shege ko wallahi gaskiya ne adama kada ya aiken yarinyar nan kika wai mai isa kika zama kirkirji mai kunnen kin jin magana ne adama ba na ce ko nan da can kada a sake aiken yarinyar nan ba saboda abin da yake tare da ita ni ba ba wata duniya na aike ta ba nan nan fara ce ba ta leka kofar gida ta gani ko malam bala mai kifi ya fito in ya so kai sai ka je ka siyo mana kuma me na yi adama Allah ya yi maki ni dan raba kayan marmarin ki bani ne in tafi da na babu fa wani daɗin baki da za ka yi mu haka fa a baya ma kuka yi min alkawarin haka za ku gina mun makarantar zamani za ku dinga ciyar da ɗalibai na har ma cewa za ku kai ni ina tunanin ko maka kuka ce min to na gaji da irin ƙarerrakin da kuka min dan ƙarerrakin da kuka min ba za su lissafu ba daga lokacin da kuka ɗale kanka ragar mulki mm. ban ƙara ganin ka ba a hanya man ka gauna sai ka kau da kanka a hanya an ka ganin kai kamar baka sani ba haka ne am ta'ala a Allah ka yi hakuri yanzu waɗanda muka fitar ina mai tabbatar maka cewa za a cika dukkanin alƙawurkan da muka ɗauka za ka tabbatar na tabbatar za a yi haka <laughs> to abin da nake so da kai yan takarkarun a eh. kawo mana sunan domin mu ba su shawarwari za a kawo maka yan takarkaru kuma a kullum abin da muke da bukata a gurinka shine muna bukatar addu'arku ku domin kowa ya san ka da zafin hannu shi isa ka ga duk abin da zamu muke kula da malamai musamman irin ga wannan a dan yi wa yara ce fa ne to eh. ai za a yi maka wani aiki ma na'am shi ana yin sayawanci ɗaya saura kwata duk abin da ya kamata kai kai eh, ba komai eh, amma ina son malaye ka san mu 'yan siyasa kowane lokaci kan bukatar mu ko me za mu iya sadaukarwa in Allah ya yarda ko za a fara sanarwa a radio <laughs> kun lashe zaɓe baban badar ko dai na ƙaro maka dumaman nan ne na ga kamar bai ishe ka ba ka ciki nan na bigijin da yake ba dan dan to alhamdulillah mm, mm, mm. haka ake so ina kuma naga kana shirin miƙewa na ga ka hula ka ɗora na yi tunanin zaka kwanta ka ɗan huta ne. Zan je gidan Alhaji Mutare sanata ne. Kin san ana cikin kataniyar siyasa. Shi ne ya bugo min waya ya ce min yana nema na. Mm. Oh. Na ga an ɗauko wando ko dai an je kun samu salari ne. Ah, ah, ah, A'a, kuɗin Iliya abokin nan nawa ne. To, wanda muka yi aiki da shi jiya, akwai wani mutum shi ne ya kawo su, ya ce a bashi. Ya ce ya je gidansa baya nan, ya buga wayarsa bai same shi ba. Shi kuma kin san halinku na mata, baya so ya barwa <laughs> iyalinsa. To shi ne ya ga cewa gwadda dai ya kawo su guri na. in ya so idan ya dawo sai ya zo ya ya amsa ko in kai mashi kamar yaya kuma halin mu na mata duba nake ɗanki dade uwar gida sarautar mata ungwana na amsa amma dai ina so na sani miye shi wannan halin namu na mata aike a cikin matan daban ce ai daban kike ki ajiye mun su kin san ni ba ni son barin kuɗi a hannuna gaskiya yawa dan yanzu sai in mushe su idan ya dawo din sai in zo in amsa to Allah shi sai in ni ma yanzu tashi zan yi in tafi waccan durowar ta mudubi na ɓoye sa yawwa yawwa haka da ke to Allah ya kiyaye amin amin har a gama wanke mhm. malam musa magana nake so zan yi da kai to ya aka yi a kake so za mu yi magana To, gani, me ya faru? malam musa idan har da gaske kana son zaman lafiya a gidanka kuma kana son zaman lafiya tsakanina da matarka to ka raba mana gida kamar yaya ya raba muku gida hasatu. kin manta abin da ya faru eh kafin ki tare a gidan nan ne kin san kuma cewa ni ba da karfin da zan iya kama miki wani haye wani gidan ko to a gaskiyar magana ni na gaji da halin matarka duk yadda na so a zauna lafiya to taƙi hakan gaskiyar magana taƙi haka hakan ya kamata ka ja mata kunne idan ba haka ba wallahi abin da take so to shi za a yi za mu yi rigima ne da bala'i da tashin hankali yadda take so wa iyaz billahi Allah ya raba mu da bala'i hasatu hasatu fa ki manta kafin mayar da ke gidan nan sai da kika min alƙawarin zaman lafiya kuma ki sani cewa idan har kika saba min wannan alkawari to wallahi duk abin da ya faru kar ki zargi kowa ki zargi kanki amma yanzu tsakani da Allah an yi min adalci kenan hmm? ni ban ce ki min kuka ba idan kin nemi zaman lafiya baraka ba ta da matsala in kuma ba haka ba abin da kika zaba wa kanki to shikenan Malam Musa, Malam Musa. Malam Musa, Malam Musa, Malam Musa. Sakarai ba ta da wayo. Ballagaza tana ta faman ihu, sakarai ba ki da wayo. za ta biyo shi bagazar bagazar, sakarai ba ki da wayo. Shi kwagogon ya tashi ya fece, sakarai. Ni kwa sai dai a biyo ni zuƙai zuƙai. amma fa gaskiya goga kana kwafsa samun wallahi kana mugun yarfa ni wai yanzu yadda muke tare da kai wa zan nemo a wajen kawai ka ringa hana ni an hana ka bashin ka ji ko na ce ba za a baka ba ni zan dau bashi na baka in za ka ware kawai ka ware ka gane ko yanzu aka dami da kai an hana ka bashin ni na dau bashi na baka ko sisi ba zan baka ba sai dai kuma idan a lahira na fito mai sai da sigari sannan sai na iya baka nan gaskiya ne amma wallahi muhammad ka bani mugun mamaki na rantse da girman allah eh wani za ku kwaya baya wai yanzu a ce wai yadda muke tare da kai wai har zan nema abu a wajen kawai ka hana ni eh abu wannan fa yawa ne fa kai ni za ka yi sata ido da ido? Dayi, you make a big mistake baka san waye goga ba ko kai babban kuskure tuba ce uga goga ayya tuba ne nake uga da gwasa wai ga Allah if a guy ne ba guy a guy gago a guy will ne ba guy a guy gago wallahi aikin banza ka yi wannan turancin amma kake Musa annatu na'am baba yaushe za ki je asibiti ganin likita ne kin yi shiru ki buɗe baki ke mun magana mana baki ji ana faɗar amfanin zuwan mata masu juna biyu asibiti ba rashin zuwansu yana haifar da gagarumin matsala daga ƙarshe baba ina ce ta ce wai ana ta gulmata har gida aka zo aka yi mata gori shi yasa to hannatu dole ne ki toshe kunnanki ki ji ki ƙiji ki gani ki ki gani dama rashin jini rashin tsagawa kuma maganin ba a ji ba to ba a yi ba wannan shine dalilin da ya sa a can baya na ringa miki magana akan tallace-tallacen nan da baya maganin kishirwa ballantana yunwa amma daga ƙarshe kika daka ta gurɓatacciyar shawarar mahaifiyarki ga abin da ya faru in na samu kuɗi zan je ni zan zo in kai wallahi baka isa ba wannan zance ba za ta taba sabuwa ba ba kuma a gidan nan ba wancan karan ma da ka ɗauke ta ka je ka kai ta banda tonan asiri da wulakanta mai ka jawo mana ka tozarta mu a cikin garin nan to bari ka jin gaya yo wai ma ni a kama yin tambaye ka in ban da bakar jaraba irin taka a ina ma aka taba yin irin wannan ne ne ne ne ni to adama bari ki ji a gidan kamai zan kafa tarihi za a fara a kaina domin ni lafiyar yata ita ce tafi damuna ba wannan babatun surutun naki na banza wanda darajarsa ba ta wuce daraja haushin ko lankare ba. Oh, sai yanzu kake sai yar taka? A baya me baka gaya mata ba wani irin karan tsana ne baka dora mata ba a cikin gidan nan. Nan da da safe ina jin ku da kai da zaliha kafin ta tafi makaranta a cikin daki. Eh, kin ga karki biya wa yar uwarki mm, halin uwarta ta dauko karki halin yar uwarki. Ai ina jin ka. Ko ta kake ba na jin ka ita ce gaunar? Ko me zaki faɗa ki faɗa? amma dai baki ci maganin da zaki shata min layi in kasa gudanar da abin da nake so a raina ba to bari ka jin gaya maka da wannan surutun da kake yi ma da tashi kai ka fita ka je ka nemo mana abin da za mu karya da an bai can albarkacin malam ayuba ya kawo wannan kayan marmarin haka za mu wuni a gidan nan muna muna muna tsotsar yawun bakin mu kamar 'ya'yan mayu to ai ko baki faɗa ba ni zan fita nema domin na sauke nauyin da Allah ya ɗora mun na ciyar da ku ke kuma na baki da naki nauyin na biyayya aure da kuka yi hannun riga da shi ikon Allah ta nan kuma ka bullo to bari ka jin gaya maka daɗin abin ta Allah ba ta ba kuma ba ka da wuta ba ka da aljanna eh, eh. ne aljanna dai sai ka ganni na zage wundu a saman bene ina leke ina shan iska ina shawagi kamaye yawwa kuma bari in gaya maka in ka fita ka kiyaye ce maka ba zai yiwu ba saboda me idan ka manta ka tuna a wancan lokacin da na tura muku yara suka muku yawon kamfen kuka tashi ba ku ba su ko sisi ba nan suka zo shaguna suka tafka mu rashin mutunci dan adawa kuma biyan suka yi da kyau kai ka san da wannan haba kuka amma in za ka gaya kowa wannan magana bai kamata ni ka gaya ma wannan magana ba duk garin daɗin kowa waye yake ƙaunar yaran nan duk garin daɗin kowa waye yake jawo su jiki in ba ni ba kowa fa daɗin kowa ƙyamatar yaran ne yake kowa baya son ganin su Hmm? amma ni na jawo yaran nan jiki nake kaunar da an samu aiki irin wannan kawo ba su aikin yi aikin yi eh. wannan banza harka ce aikin yi a ganin ka ko haba uganihu to idan da aikin ce da yanzu ana raba mana ofa ni ina ma'aikatar kuɗi sauran yara ne kuma a tura su ma'aikatar revenue da sauran gurare amma kana gaya mun cewa na wani sana'a kake bayarwa kamata ya ce bautar da muka wannan harkar ina zo an kira na a waya alhamdulillah barka da haka ne eh yanzu ma ina gurinsa da zarar na gama zan taho nan sakatariya dan sha Allah ba matsala na gode gode kana wani gaya mu wani wani wani wani harkar yi harkar banzan kafin ka samu ma'aikatar kuɗi kana ji na ko ina wannan dubu goma ce karɓi mana kaga malam kana nufin a dubu goma za a ba su kayan aiki kuma sannan a kai su gurin ha ba a rashi karbi to karbi karbi riki karbi riki karbi karbi um ga wannan kara kara to baka sani fa na'am to wannan ma kudin ma me ka bayar tukunna kudin fa kayan aiki ne wannan can kuma idan sun je kawai kawai warware ka gane ko ba damuwa mun hada a can nan mai sauki ne to ka sani wannan din ma fa eh za ka ƙara yi eh, cikin wani abu ba magana bane goga karka damu goga bukata ta aiki yayi kyau kawai karka damu duk abin da kake bukata za a ƙara ma bad shekaka, ya aka yi ne? Wizi wai ina ka tsaya ne tintini kake zuwa. wallahi tallahi na tsaya fafutukan nemo kuɗin nan ne na bakin nan ka gane ai wallahi kuma ba a dace ba ya kai ka samu ne a'a so nake na karasa wannan ɗinkin ne idan na kammala idan aka biya ni sai na je na siyo oh, yanzu kai kana nufin za ka yi daga yau zuwa gobe za ka yi aikin da za ka samu kuɗin shadda da hula ne yanzu fa nake yin set na ɗaya so nake da gama na biyu sai in haɗa gaba ɗaya gaskiya ne hmm. ka yi set ɗaya kana da ɗari uku sauran kuma oga yana da su alhaji yanzu kai ka sa ran kai kana da ma kai kana kana tunanin ma zaka gama ɗinkin nan da daga yau zuwa gobe da zaka sayi wa'annan kayan harkan nan kuwa haba <laughs> alhaji kai tunani fa kuma ba haka ne wallahi to ina gaya ma kuma ina gaya ma duk wannan wannan wannan abin da muke duk wahalar banza muke sha wahala muke sha an bar da ba su ba abin da muke kara kanmu eh yanzu da kamata a ce muna da katotan shago alaji da irin jarin miliyan ɗarin nan ga mota alaji muna murzawa shi ne magana amma wani zo ka zo ka tsaya kana wani wani wannan haba wizi wai kai mai yasa kullun tunaninka baya faɗa ma daidai ne eh da wannan ɗinkin da kake gani wallahi wata rana sai za ka sha mamaki sosai domin duk wanda ka ga yayi kuɗi wallahi sai da ya sha wahala mm. ah, ah. da Allah malam ni billahi allazi ba da ban kakata ba da tuni ba hakan nan aka ce wani wani dinki wa ka gani yayi kudi da dinki ka this guy da Allah ni ka ga tafiya kana zaka je ha zuwa zan yi in yi fafutuka yadda zan in samu kuɗin nan sai fa na samu kuɗin nan fa sai na sai kuma shaddan nan alaji kai ka san fa irin fa wannan mutuncin da muke da wannan mutumin fa guy see you kawai ka ci gaba da dinki ni ba zan je ni ma ba zama zan yi ba alaikum. Allah bai barka da. Baba barka da zuwa. Yawa sannu. Ruwan za a kai maka gida ne? A'a ni ba ruwa za a kai min ba. Zuwa ne ni ma irin wannan aikin. nike so in samu saboda in ringa dan samun na ne. Wai kana nufin kurar ruwa kai ma ka dinga tura baba? Eh. To ai ni gani nake baka da lafiya. Ah. Lafiya ta kalau ai zan iya. Gaskiya malam ba zan yadda in karasa gawar da ba ta ba. domin idan hukuma suka bincike ni dalilin da yasa na ba kuran ruwa ai sai su ɗaure ni kaga ni ba zuwa ne ka ci zarafi na ko ka muzanta ni ba kawai aiki na nema in za ka bani ka bani in ba za ka bani ba in yi gaba allah ya bani ai magana ta gaskiya na gaya ma baba allah ya huci zuciyarka baba ya haƙuri zo zo ba ba a raina tsoho ba baba ga ta kura can idan za ta yi ma wace ba ni ita ba fa waccan katuwar ba wannan karama ita ce daidai kai amma dai ka raina min hankali yanzu wannan kurai yaran ita za ka ɗauka ka bani nawa zan samu a jikinta duk taimakon da ne maka kana nufin bai maka ba ni ba wani taimaka min da kai ya za ka ce ba kura ka ce wani ba zan baka baka ka ji Allah ya baka mu ba Allah ne yake babu ba wai yaron nan ba zai duba abin da ya kamata ya wanke ba ah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ta bawa jibu wai wannan wandon ma inda ya ya yaga shi a mazauna kai jama'a thank you ne na ka shigo mana gida ba sallama ina aikin kin ga kaka tun jiya nake kiran mama stila sai kiranta nake a waya waya ta ki shiga wallahi tallahi kuma gashi wallahi kuɗi nake bukata kaka don haka yanzu don Allah don annabi ki shiga ki ɗauko mu tsowa a jiyan nan kuɗi kuma me za ka da kuɗi kaka kin san wani tsohon mai gidan mu labahani ban san shi ba ai kaka daɗi na da ke billahi sauran mantuwa to mutumin da ya zo ya baki naira dubu ɗaya a gidan nan kice kin manta da shi to kin san ba ma daga nan ba dai kin san baya nan kuma yanzu ya yi kuɗi shine ya dawo zai yi aure to shine kawai kowa zai yi anko naira dubu goma shine kin ga dole kuma mutum a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan lele kayan dubu goma kake son ka dinka ka sa a jikinka haba kaka yanzu kin manta mama stela tana can tana fafutuka yadda za ta yi ta an so min kuɗi na kin ki kwantar da hankalin ki kaka idan ta kawo min kuɗi na zan baki ka san ki har in haɗa miki da la'ada haba normal kawai kaka ki shiga ki ɗauko min kuɗi Allah ya shirye ka ɗan lele wanda ya nisa baya jin kira amma ni wannan burin naka yana ban tsoro dan lele ni dai na ji na ji kaka ba komai shiga dai ni dai ki ɗauko min kuɗin nan kawai in tafi to ubanka nake sayarwa da zan dauko maka dubu goma banda yanzu mama su telan ma tana kawo mana abinci muna ci in dan ta kai ne ma ci sai mu shekara ba mu ci wani abu a gidan nan ba haba ni yanzu kaka kaka yanzu kowa zai sa ankon nan kuma ni a ce wani ba zan sa wani anko ba so kike in fita daga cikin mutane ne ni wallahi kaka ni wannan wankin ma kawai ki baka ni kawai ki dauko mun ka zan sayar in baka dubu goma kawai ni ki ba wankin nan gaskiya ni kawai ki dauko mun dan lele ba kake kowaye ma ya za ka zo guri babu sallama a yi haƙuri malam na ɗan sha'afa ne wallahi barka di barkan ka dai yawwa lafiya lau wai kai ya ka ma na gaskiya ne bai kamata ana kiranka da wannan sunan ba bayan ga sunan ka da iyayenka suka saka maka na yanka bawan Allah a kana maka lau sunana na gaskiya Mustapha <laughs> to to to haba ko kai ba <laughs> ga sunanka mai daraja ka bari ana gaya maka sunan banza dafa? <laughs> Allah sarki to lafiya dai ko dafa? eh lafiyar kenan dama tun safe ne ban ga harisi ba shine nace bari dan biyo in duba Allah ya sa lafiya <laughs> lafiya kalau yaro na aike su can ƙauyen dan baka sarkin noman garin shine yake ba da zakka ya ce su je su karɓo min kaso na su kawo min ka fahimce ni to a karama kallahu kamar nan da yaushe za su dawo in Allah da zuwa Magari ba za su dawo <laughs> insha Allah in dai ana halin rai da lafiya akwai matsala matsala wace iri ba matsala kamar ta me a karmakan lawu ko na yi ma dogon bayani ba za ka taɓa ganiya ba to Allah raba mu da matsala ko dai wani aikin zai maka sai in kira wani daga cikin yaran ya yi ma a dama wani kaya ne zai bani kaya to wani irin kaya a wannan a bari idan ya dawo ya kawo min kawai a to ba zan shiga wajen azumi idan na san yana ba azumi a jiya. a a karama kallawa a bar shi kawai in ya dawo eh ni ina ta ika a a bari a karɓo ma zan shiga mun azumi a kowa to in ban da shashasha ce ke ina ruwanki da tsuban shi na ni gaskiya ba na son sa idan fa yana magana duk bakin shi wari yake o ni yadda aka haifa so ɗaya ni jikar mutum hudu yanzu ke a wannan halin da kike ciki ba a ce za a guje ki ba sai ke cewa kike gudun wani mutum wai saboda wai in yana magana bakinsa yana wari hmm, wannan yaron ne muddafa ya zo ce da kayan kayansa wajen harusu da ya bashi ajiya na ce to na san harusu yana baki ajiya <laughs> bari in zo in tambaye ki haba malam me kake nufi waye kuma muddafa ubangidan harisun ne ya ce ya bani ajiya a'a a'a a haba azumi kwantar da hankalinki mana ɗazu kafin harusu i fita ba na ga wasu kaya da ya baki ajiya ba kamar kayan sawa ya ce na ogansa ne to ai su za ki ɗauko masa eh, yaro wannan ne kayan eh duba ka gani dan ajiyar wani ba ta wani ba su ne to su ne ko eh dan na san ina in ya zo lokaci lokaci ina ba ta ajiya mm. to madalla ya sa na ce to ga wannan aba ya sadaka <laughs> to har da kokari yaka yaka yaka ni mana dakata ai ba tafiya na kai ba yanda kai wannan alheri ai sai ka zo ka risina a yi maka addu'a dugunna <laughs> ya ubangiji Allah muna roƙonka wannan yaro duk abin da ya sa a gaba Allah ka ƙara masa ɗaukaka abin mana maƙiyansa da masu son ganin bayansa Allah ka ɗora su a gabansa Allah ya datar da kai Allah ya haɗa ka da masoyanka Allah ya ƙara ma hasken goshin kasuwa Allah ya ƙara ma hasken goshin kasuwa Allah ya kare ka Allah ya mutunta ka za ka gaya min yadda ake ko sai na farfasa ma jiki da bulalana wallahi malam daman garbati ne ya ce mu je mu dauko. waye kuma garbati a makarantar malam na ta'ala yake kuma wallahi malam ban taɓa ɗaukan abin kowa ba ɗufen baki makareci sa nake nan kwanan baya aka zo har kofar gidan nan da 'yan sanda a kanka banda Allah sa Nasiru yana nan Allah kadai ya san inda rigimar za ta je shi yasa tun da ne tafiya kai kaɗai nake tunani sau na san kai ne fitinanni a cikin na. sai gashi na zo na tar da abin da ka aikata dan Allah malam ka gudu wallahi ba zan sake ba na daina ƙarya kake ba za ka daina ba tashi mu je gidan malam Musa Assalamu alaikum. An lafiya? Na Allah ka zo da wuri ina son ganin ka da gaggawa, kawo mota ka tawo. sani na gaji da wannan aikin naka ka dawo kawai kana jin mahaifinka wai sai ya bayar da sami daga wannan dan abokin nasa eh to shikenan assalamu alaikum wa alaikum assalam badaru to Allah da kai lafiya Allah da kai lafiya ka dawo ni ba na so ne je na aikata wani abin ka dawo kana cewa ban yi daidai ba ko ban kyauta ba to shikenan Allah da kai lafiya. Lafiya dai naga kana dan so sake ya badaru. Ko dai akwai magana ne. Iya eh, wallahi ba baraka akwai damuwa wallahi. To gara ka tashi mu shiga daga cikin misir don ka san ba kowace magana ake faɗa a gaban kowa ba. Wayo Allah na. Jiji kan mutum hudu. Mu shiga cikin kai badar yanzu in ban da abinka saboda Allah a ce shadda har ta dubu goma gaskiya badar ba zan ɓoye maka ba ka ɗauko kanka babban aiki kwanan nan fa ka zo ka karɓi kuɗin da kake ajiya a guri na su ma naira dubu goma sha ka tafi da su. Babar to ai wannan kuɗin makaranta na je na biya na tambaye baba ya ce ba shi da shi shine na karɓo na je na biya kuɗin makaranta. Duk da haka shadda dubu goma badaru. Babar wallahi duk abokaina sai sun yi wannan ɗinkin eh ki taimaka min nan nan da sati biyu ana gama dinki ana gama wannan bikin zan zo in yi dinki nan ka miki kuɗin ki kaga kada ma ka tsaya garin bata bakin ka ba ni da ko sisi jiya gaba ɗaya na haɗa kuɗi na na siyo kayan dinki a gidan nan banda kuɗin da baban ka ban a jiya ɗazun nan na saka su a wannan durowar mu dubin babu ko kwandala a cikin gidan nan to barka idan baki mun ba zai mun sai ka haƙura tunda ai ba ce akai dole sai ka yi sabon ɗinki za ka je gurin biki ba to barka ko kawo bala za ki tambaya ki tambaye shi dan ni idan na tambaye shi ba zai bani ba ki taimaka mun ba gaskiya ba mu taba yar aro da shi ba kuma ka ga gara ma ka gaggauta tashi ka fita dan kar baban ka izo isa me ka anan ya ishe ka da fadan da ya saba to ba barka ko kudin baban mu na taimaka ka rufa min asiri mutu a daki maza su kai ni kudin da koyaushe zai iya zuwa neman su ka ga fitata thank you salam malam musa barka da yamma na haka alhamdulillah ya iyali ayyuka alhamdulillah ya mutan gida afiya kalau to masha Allah ganin nan da kai min yanzu malam musa na'am gidanka na nufa to Allah dai sa lafiya to lafiya ba ba to akan maganar yaron nan ne sammani yau na dawo daga tafiya ake sanar da ni abin da ya aikata to shine nace bari in zo in baka guri shi ma ya baka guri to ai ban fahimci ka ba Allah ta malam Nasiru ne ya sanar da ni cewa wannan yaron samani da abokinsa sun shiga gidanka sun ɗauke waya wanda hakan ya haddasa tashin tashina a gidan naka eh gaskiya ne Nasiru ya zo har gida ya same ni min bayani to amma ainihi wannan magana ta riga ta wuce a gurina Allah ta malam sai na yi mamakin yadda aka ce wannan yaron shine ya aikata haka bari malam Musa abin ko daɗin ji babu domin abin ta kai ma ba shi kadai aikata hakan ba iya tare da almajirin malam na ta'ala suka aikata subhanallah to Allah ya shirya amin malam Musa dama na yanke shawarar zuwa ne kafa da kafa in same ka in baka guri domin a samu fahimtar juna ainihi a guri na Allah gaba ta malam komai ya riga ya wuce sai dai malam idan ba za ka damu ba don Allah ina so mu je da kai gidan kai musu bayani su ji da su domin ko yau din nan sai da wata husuma ta sake tashi a gidan akan maganar wayar dai ah, ah. Wai mala ayuba wannan kayan da kake hada na menene? lefe nake so in fara hadawa. to ice dai ka zo da kuɗinka ko a karka damu ba ɗauka zan yi ba daman na fara hadawa ne na baka adana mun su dan akwai wani dashi da na hada ne ne farkon wanda zai ɗauka to mu gani <laughs> wallahi ba zai yi ba haba ma la'ayuwa sai da ka hargitsa mun na haka to amma dai ka bani wannan a tamfa in rike kafin a yi albashi mala ayuba ba shi ni da kai har abada haba malam kasimu menene haka ka wuce kawai ka tafi in aka yi albashi ka dawo yalla rabu da wannan garan yanzu fa nake ga ma yarfa fani ni kake wani mika masa hannu ka gane ko malam dalla ka ware ka bar daban nan ko in sace ma kin biyan nan tunda ba amana ka gane ko kai gayi ka manta da wannan sabgar an yi ta ta riga ta wuce na zo muku da babban labari ne a to ba mu sha an samu aiki kuma za a fita aiki bayan kuma aiki akwai sallama mai karfi amma ku sani cewa babu sani babu sabo kowa ya ji kwata a jikinsa shejan kaya sai yanzu ka zo na magana mutumi na na rantse da girman Allah kowa tsaya a gaban ya gane kuransa babu buwa yaro ya sun kan mai uwa jawabi kawai ka gane gaskiya ne kowa ya ji kwata a jikinsa wallahi Ayyo! Um, Kariya ne. Gane ba ga iga gago. Gawin ne ba ga eh, Dan haka a yi haƙuri. Kowace ta sa zuciya ta salama. Komai ya wuce. To, ai ba komai malam. Mun gode. Allah ya saka da alheri. Amin malam Musa. Amin amin. Na da lamun gode. To ni zan wuce. To. Allah kiyaye gaba. Amin. To a gaida gida malam, Allah kiyaye. Alhamdulillah Allah na gode maka daga fidda ni daga cikin wannan zargi da ake min yanzu kuma sai abu wani sarkin ehe. Yawwa, to daga yanzu magana ta ƙare, komai ya wuce. Ke Hansatu, Allah ya kwace ki. Kwarai da gaske. Ya fidda ke daga zargi. kuwa. Domin da ni kaina ban yadda da ke ba zargin ki nake yi. Amma yanzu na gane komai. Ke kuma baraka. Laifin ki sakaci. Domin da baki sakaci ba, da abin bai faru ba. Daga yanzu sai ki kokari ki kiyaye. Allah da zan kiyaye. Malam Musa, ka gargaɗi matarka, kada sake takala ta da faɗa. Idan ta cakale ni a yanzu ba zan kyale ba, saboda in an kai ni bango to fa zan yi magana. Kada Allah ya saki yadda. To ki ki gani yar renin hankali. Kai, kai sake cin wata ta magana a cikin ku. Yar renin hankali. Yar renin. Ba ki ba. wallahi wata ta zage magana sai ta ya baci mata ga kuna ganin hanzar cikin junan ku yau ma ka zo ka sa a dake ni din ne na ce yau ma ka zo ka sa a mun dukan ne haba malam sallama fa ne maka ya kamata a ce ka amsa min sallamar ba zan amsa din ba na ce ba zan amsa ba ka ce da ni dan wuta ne ka faɗa ka huta gaba ɗaya ba shi kenan ba Allah huci zuciyarka ni ba rigima ce ta kano wajen ka ba na zo ne akan mai magana ta fahimta juna kuma ina mai baka haƙuri akan abin da ya faru kwanakin baya malam hasan malam hasan kada ka sake kare na min wayo ka san fa na riga ka shan ruwan karkara kuma kowa ya san mai sittin tara ake kira na yanzu har ta zama goma cur wallahi ka mai da hankalinka malam da ka saurara ka ji abin da ya kawo ni a gani na bai kamata mu ɗaga murya akan abin da ya riga ya wuce ba to na ji ina jinka me ke tafe da kai bigi da bigi ce bigi babban gora ce magojin karfe malam hassan ka san cewa duk makaranta ta babu barawo kuma babu dan iska kai da kake ganin kanka wani ne gashi Allah ya nuna maka Allah ya nuna maka taka to kada ka sake ka sa dalibi na a ciki ka fahimce ni malam ni fa ba na zo wajenka bane da wata manufa kuma shi da na kowa ne kuma a halin yanzu na kira baban yaran nan samani akan ya zo ya tafi da shi ya kamata a ce kai ma ka fahimci abin da nake nufi ba zan fahimce ka ba ba na ce ka bar wajen nan ba ba na ce ka bar wajen nan ba don Allah ka bar wajen nan ka tashi ka bar gurin nan na gaya maka ka bace don idan raina ya ɓaci komai zai iya faruwa kada mu yi wani abu mummuna malam ai duk abin bai kai ga haka ba Allah kyauta na barka lafiya amin tashi mu ah ina Mala Hassan, ai ka zo inda ba za ka iya ƙetara ba, in nuna maka iyakarka. Ka zo inda ba za ka iya ƙetara ba, a nuna maka iyakar. Kai ɗin me? Kai ɗin me? Na san ka na san waye kai, aikin banza, aikin wofi. Na ce wato lamarin sammani ya zama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun domin bayan abubuwan da na gaya maka a baya yanzu haka daga gurin rigimarsa nake ta satar wayar mutane da yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sammani wai kai ba za ka soya ba can ƙauye babar kalanta na har mafarkin ka sassauke alkur'ani ta yi ma ashe kai kana nan sai sassauke wa mutane wayoyin su kake a birni samari kai wanne iri ne ba za ka soya ba ne ba zai soya ba don haka yau dole ka tafi da shi gida domin na fahimci biden ya gyaruwa a'a kar a yi haka malam don Allah malam a rufa mana asiri wannan yaron a can din ma san masifa ya zame mu baya jin magana kwata kwata wato dama kana nufin ka kashi karatu ne saboda ya gagare ka to yau dole ka tafi da yaronka domin gaskiya ba zan iya da shi ba da yake hannunka idan ya so sai a wuce wurin. Ni na yi muku gaba da wanda zai bada cin hanci. A sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa. Sabon salo. Wallahi malam ayuba, haɗin nan naku yayi daidai. to ba mijin na sabuwa ba ko uban sabuwa ne. Daɗin kowa sabon salo.